bashi shi ba eh to ai shine yanzu muke so mu sani an ba hakan aka yi to ga mana ya dawo yasa kuma yi yawa to da dawa bar shi baban shi ko kuma shi baban eh, shi jani ya fi ya fi baban shi ya karbuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam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

ya ce layak sirra ba mai ɓoye asiri illa kullu zai sai dukkan wani amintacce sai ce fassiru inda khiyarin nasi maktumu shi sirri a wajen zaɓaɓɓun mutane ai abin ɓoyewa ne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 آمين آمين dawo suna ta magana a murnar cewa ya ma da wani malami wanda yake idan ka halarci musabuka network ya ƙi ya bari in saurari wannan abin nan

ya fita daga topic ɗinmu ko? abubuwan nan su alhamdulillah mun muna godiya ga ubangiji da duk abin da malamu suke faɗa littafan su ne suke faɗa sannan kuma yanzu shi an fito fili idan ma sun ce malamu ba haka bane da ga wani sun fito daga cikin su amma ni abin da yake daure mun kai da su Allah ya fata malam da sa ba sa kintowa su su yi waɗannan mutanen nasu rabbi amma mu sai kuma da an yi magana su karkatar da shi ma inda ma baka tunani ba sai ana karkatar da magana ke gida to kaga idan ana son gaskiya inda gaske ne ake yin abu in kuma sun tabbatar ko da ke ni gaskiya da ɗauka su addinin su dai a can da ban yake to da da sun gaya mana ma farko haka ne duk ba za a yi wannan wahala ba addinin musulunci daban da daban to yawa to shi kenan to amma yanzu ka gama a haka ma tun daga farko farko ma ka gama ne a karatun ka ne yau ka ga shi da abin da ma eh, baban shi ya ya ya ce tana zuwa gunta amma ya ya ya ya wannan da ya dauki Allah to kaga inda shi ma dan sa gaji wannan abu ba a zo nan wurin shi sai sai kamar abin kakansu to malam wannan al'amari aiki ne sosai insha Allah ko malam karatu yana zuwa amin to malam muhammad kaga yau yau yau yau babban abin jan hankali ko babban abu a cikin karatunmu a yau mai ɗaukar hankali shine wannan tarihin da shi shehu tijjani ya faɗa da kansa akan babansa cewa aljana tana zuwan masa akan cewa ya yadda za ta biya masa bukatunsa amma sai ya ce shi ba ruwansa da ita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 amin amin amin amin amin amin amin kaga akwai abokin ka malam muhammad malam zayyan kaga malam zayyan da yana dokowa yana dan tambayi to amma yanzu a mai shiru ba matsala ya kasance yana da shekaratun yawwa shi dai ya da bitar karatu kuma ya sawa zuciya shi ba wani mai shiryawa sai allah an gama kawai ina muku fata a kai malam allah mu ya tashi ku lafiya amin jazakallahu khair

ke hujja da su kuma yanzu duniya ta waye dole komi da kai sai kana da hujja in ba ka da hujja to abin da kai yin ma yaro zai yi ki da yarka domin gaskiya wannan karatu ba kaɗan yake taimakawa da matasan mu da ke tashi a halin mu ana tsoron wannan shiri wuce tsammanin ma mutum wala mu dai fatan mu a dai dage a cigaba da wannan karatu زيادات بينة من أهل السنة والقياس هو يلزم سنة هذه الأمة قاتل الخير قاتل الله شيء ساقه الخير إساء الجنة وما إساء أخلاق الإسكان أيقام أجدا آمين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 wa za su ratsi musu fattabi'u fattabiyu. Kula haɗu ha sabili adu'u ilallahi ala basiratin. Ana waman ita ba'ani. Kulka ce haɗu sabili. Wannan shine tafarki na farkina. Adu'u ilallai da nake kiran mutane zuwa ga Allah ala basira. A bisa ga ilimi. Ana waman ita ba'ani. Ni da duk wanda suka bi ni A haka muke. Wasu bahanallahi wa ma'anamin musirikin. Sarki ya tabbata ga Allah ni bana cikin mushirikai. Allah ya sa mu dace. Yeah. Mm. cuando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 آمين آمين آمين جزاك الله خيرا na gode amin to Allah ya sa na sani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 bima anzalta watta ba'anar rasula faktubna ma a shahidin kaga tawassuli ne da imani ya Allah mu mun yi imani da abin da ka saukar mun yi kuma muna bin manzanka da haka ka rubuta mu cikin shaidu kaga wannan tawassuli ne bil amali salih sannan ga hadisin nan na ashabul gari wanda annabi sallallahu ya faɗa mutum uku da suka yi tafiya suka shiga kogo na dutse don su fake ruwa dutse ya zo ya rufe su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 to wannan kaga shirka ne in dai abin da aka roƙi wannan wanan abu ne wanda ba mu iya yinsa sai Allah to wannan ya zama an yi shirka an ɗauki haƙƙin Allah an ba wani Allah ya kiyaye da addu'ar mutum dai e ma'ana wane ya maka addu'a amma ba ka ce don dan wane ba kamar yadda mutanenmu suke yi yanzu kaga ga duk na'u'ukan tawassulin da na kawo maka a baya ai na kawo maka dalili kai tsaye kaulan wahidan me kamar ya to a yi da shi kamar yaya sai ka gwada mana yadda za a yin muji. gwada mana yadda za a yin sai muji. kamar a ce to ina dalilin da ya ce a yi hakan ina dalilin da ya ce a yi hakan ina dalilin da ya ce a yi hakan ai shi addu'a yake yi zuwa ake wajensa a yi addu'a a ce ya yi addu'a sai ya yi ka je ka karanta hadisin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 in Allah ya so ya shiryar da shi zai iya mana amin adalla na'am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

to amma na yi kwamfesin da wani insha Allah za su fara bidiyon ku kuma za ku mu mutanen bauchi za da insha Allah za ku Allah. Amin. Amin. Amin. Mun gode. Malam Muhammad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 wa alaikum assalam wa rahmatullah amin na gode jazakallahu khairan

eh e ka shigo sallah amma baka samu raka'a ba ita raka'a dole sai an riski liman a cikin ruku'u na gode ina ansawa na'am yanzu masu zama suna cewa

amin amin amin amin

na gode sosai Allah ya saka da alkhairi amin amin amin amin amin amin I mean I wouldn't. daga New York. Na gode. Amin. Na gode sosai su ma Allah ya ƙaunace su don zatinsa. sosai Allah ya zaka da alkhairi mala algurawi na'am alhamdulillah mun gode sosai da jazakallahu khairan

嗯。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 eh har shi din ko mutum baya yi sam sai watan ramadanin bai da laifi tunda ya tabbata a yi a watan ramadana din eh kwarai kuwa na'am gaisuwa ta zuwa ga babban ta ala ya saka masa da amin amin

<laughs> eh hmm. Hmm. Hmm. wanda kaga wannan eh, eh za ka iya karantowa don masu sauraro su ji Eh. ka faɗi sunan mawallafin littafin don mutane su ji sai ka faɗi shafi wa alaikum faɗi sunan mawallafin littafi da shafi sai ka karanto wa salam kana jin mu wa salam kana jin mu to ga littafin al'ifadatul ahmadiyya din in ya faɗi shafin sai in buɗe mutane su gani da rahama daga nan muna mun saba muka yi ziyara ko muka je kuma rawar maulana shi jibril ba sai mu je mu ziyarci sai mu je mu ziyarci shi ziyartar kabari kuma wannan ba wanda ya sai ya ce haramun ne a sunnar manzon Allah saboda umarni ne manzon Allah ya ku ziyarci makabarta ku ziyarci kabarurruka don ya tuna sanda ku kira. har Allah yake cewa ya yi wannan zina amanu la ta tatawallau kaman radiyallahu alaihim kad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ko qubur kar ku yadda ku fada cikin fushin Allah kamar waɗanda suka fitta tsammani da ramar Allah kamar yadda kafirai suke fitta tsammani ga ainihin yan kabari kawai yan kabarin na mutum shi ke nan gama shi kuma bawan Allah mumini yadda tasirinsa yake a yi halin rayuwarsa to haka tasirin zai bayan ya koma ga Allah albishir Allah kenan akan bayin Allah innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah haka Allah yake fil hayati dunya wa fil akhirah muna nan mu ne waliyan ku a duniya da lahira ko bayan muna nan ku karatun nan ina son fitar masa da wani lokaci da mai zaman kansa dan nan muka je rauda mun hada da manyan ne bayan Allah ko maulana shek yahuza zaina a zo na same shi a wajen yana ziyara yana bujiro da irin halin da ƙasa Najeriya wanda ya bibi social media ya ya gani ne da wani da zawa irin kasuwa da cewa ya shiru ko kuna raye kun sani ku ne kuke tsaya mana idan al'amari ne rikice mutum ku wuce zuwa ku wuce Allah kuma Allah ya janye mana to ga shi nan bayan ba ku ga halin da wallahi man fetur yanzu ne ma take ta kai dubu biyu lita da yawa ya shi a roƙa mana Allah don alƙarbanku don matsayinku a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ana neman a kashe arewa ana kaza kaza aka an ɗauki wannan bidiyon kenan aka yada a social media sai wuce kenan na shi nan turkun naku ya koma abokan kawai ya ji yana roƙon wanda ba matacce ne ba zai da na komai ba wani ma har a aka yi muna kama shi ina da lahi wa ina da akwai wanda ya rubutu a jaru ya ce ya kamata kwamitin masallaci su tukiye da su zaunar da ni lalle da kawo hujjar irin wannan shirkar da nake da to ni da ce ma masani ne sai ki za mu zo mu tattauna da shi marwan bin al-hakam lokacin yana gwamnan makka yana gwamnan makka masaukin hmm. abu ansari hmm. bayan wafatin Allah irin abin da muka yi a gaban rawdar shehu jibril radiyallahu ta'ala anhu irin sa sai na abu ayyub al-ansari masaukin manzon hmm. Allah irin sa yayi a gaban kabarin wannan ina jin yawwa da wanda ta yana daga cikin manyan malaman da rika kuma tsarin ke mu an wannan magana a tashi ne ta yi ta yadda na Na'am, na buɗe. Eh. eh abin da ya kamata eh kafin nan karanto sadara ɗaya kafin nan na ce ka karanto maganar da take kafin nan wajen zai fi fito da ma'anar wa salam muna jin ka Malam Muhammad barin wakilce shi in karanta. Yawa magana mai lamba ta ɗari biyu da shida, magana mai lamba ta ɗari biyu da shida.